أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan cibiya ta abu huraira radiyallahu an da ke nan sakuta birnin shehu yau muna maricin lahadi sha takwas ko? masha Allah sha takwas ga ramadan da musulunci ta nuna shekara ta 1436 kuma yau ya yi daidai da hudu ga watan julai ko an kai biyar ko biyar ga julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar allah ya mana albarka ya sa albarka a cikin karatun da muke yi za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da kuka yi ta kawo a kwanan nan ba mu ansa tambayoyi ba sannan mu shiga cikin karatu wanda ce assalamu alaikum malam mace na ba da sallar jana'iza ko biyar sallar jana'iza mace ba ta ba da sallar jana'iza amma tana halartar sallar jana'iza idan ta kama bai cikin abin da aka umarci mace ta tashi ta tafi wurin jana'iza amma inda za a yi jana'iza tana nan ya halalta ta bi sallar jana'iza halal ne gare ta tafi sallar jana'iza misali inda ake sallar jana'iza a masallatai munan garuruwan malikiya da waya kaga an kawo jana'iza masallaci saboda makaruhi ne a malikiya a yi sallar jana'iza a cikin masallaci amma kaga shafi'iya ba makaruhi ba ne shi yasa kasashen da shafi'iya take da karfi musamman gabashin afirka irin su ethiopia kenya uganda Somaliya da sauransu inda shafi'iya take da karfi da har cikin asia irin su indonesia malaysia da sauransu za ka iske masallaci ake kai jana'iza za ka da an ga masallar jam'i za a ce akwai jana'iza sai a yi to idan mace tana nan aka yi wannan ya halatta ta yi haka idan ta zo haramin makka da madina misali kaga kullum za ta ga ana sallar jana'iza ba ta yin zamanta ta tashi aida ita amma ta baro gida ta tai wurin sallar jana'iza wannan ba a shar'anta mata shi ba to ballanta da kuma ba da sallar jana'iza domin duk sallar da akwai maza a cikin ta baya halatta mace ta bayar da ita sallar da ke da sabani take wacce mata ne zalla shi ya halatta mace ta yi limanci ko bai halatta ba nan ne malamai suke da jayayya amma in dai sallah ce akwai maza a ciki to mata ba su jagorancinta wannan yana cikin ka'idodin da qur'ani ya tabbatar ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa shi yasa da Allah zai aiko annabawa bai aiko mace ko guda ba ko ya aiko duk maza aka aiko don a nuna shugabanci na bil adama hannun maza Allah ya damka shi shi yasa Allah ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda sashe ɗaya Allah ya fifita shi akan sashe daya. ma'ana jinsin namiji ya fi jinsin mace zaka in ka zo kace mace da namiji ɗaya ne wannan maganan in jahilci yasa ka faɗe ta ayi maka uzuri amma bisa ga ilimi wannan magana ita kanta kafirci ce don ta saba ma kararan abin da Allah ya tabbatar bima faddala Allah me faddala fifita Allah ya fifita jinsin nabi akan jinsin mace shi yasa gaba ɗaya annabi annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu babu mace ko guda ashirin kuma shi yasa mafi rinjayen magana ita ce maryam mahaifiyar annabi isa baba annabi ya bace sannan asiya matar fir'auna ba ba ba ce sannan mahaifiyar annabi Musa ba duk ba mace a cikin annabawa ga baki ɗaya shi yasa duk da kalman annabi mace babu ko akwai shi annabiyu namiji akwai babu in yanzu da a ce akwai mace annabi to ne za mu ce mata annabanya kaga bai yi ba saboda haka jinsin maza ka aike da jagoranci a addini don haka aka ce mace ba za ta da sallah ba amma da iya zan bata ne zalla to sabani yana da ƙarfi kuma mafi rinjaye ne ya halalta macen ta bayar duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam wato bai bai wannan kofar ba amma ya bada ya bada dama sau guda ga ummu waye yace ga ladan da ya muku kiran sallah kuma ke limanci to tun da ya bata dama hujja ce mai karfi ta ce a sauran matan suna yi ala kulli halin mai tambaya yana tambaya ne akan sallar jana'iza baya halarta mace ta bada sallar jana'iza amma tana iya bin sallar jana'iza idan ta kama yaro dan shekara goma sha uku ya halatta ya azumi talatin na farilla to in har ya kammala shi talatin to lada lada wato yana so ya ce shin wajibi ne ba wai halatta ki wajibi ne dan sha uku yayi azumi talatin ma'ana yayi azumin ramazana gaba daya kuma idan yayi wa lada kamar yana fahimtar ɗan talatin bai zan mukallafi ba ɗan sha uku kai bai zan mukallafi ba to ai da yawa da sha uku ake balaga aksarin maza da matar sha uku suke balaga amma ya danganta ga lafiyar jiki da wayewar gari da wadata abinci waɗannan abuwa guda uku duk suna da tasiri ga balaga don haka za a iya haifuwar tagwaye misali a nan najeriya a ɗauki hassan a kai shi dubai ya sha ni'ima da sha biyu da wata tara ya balaga na nan najeriya ila yana sai yana shan wahala eh, da talauci ya kai shekara goma sha hudu da wata shida kafin ya balaga sannan wayewa na da tasiri sannan jinsin mace ya fi jinsin namiji saurin balaga to duk dai idan alamomin balaga suka samu ma'ana gashi ya fito masa amara ko a hamatta ko a gemu a haɓa ko kuma muryarsa ta canza ko ya yi mafarki mani ya fito daga jikinsa duk in aka samu irin wani ko mace ta fara haila ko aka sadu da ita ta ɗauki ciki duk waɗannan alamomi ne masu nuna an riga an balaga to duk in ba a ga alama ko guda ba aka cika shekara goma sha biyar to shar'an mutum ya balaga sawa'un ya ga waɗanda ba ko bai gansu ba kenan wanda ya balaga da shekara goma sha uku wajibi ne ya kammala azumi kuma idan ya yi ibada kowace iri iyayensa ake ba wa lada saboda hadisin wannan baiwar Allah da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta daga yaron ta ana aika ta ce ali hadha hajjun manzo Allah wannan yaron yana iya yin haji yace na'am walaki ajrun eh amma ke addalada assalamu alaikum Allah shi kara malan lafiya da ikhlasi amin don Allah mala akwai wani hadisi da yake nuna cewa wanda ya rafkano a sallar nafila ko tarawihi akan cewa zai yi ba'adi ko kable hadisai in suna magana ibada ba su bambance farilla da nafila duk abin da yake kare azumin farilla yana kare na nafila duk abin da wajibi ne a yi shiga azumin farilla haka na nafila haka ita ma sallah don haka duk abin da ake yi a sallar farilla shi ake yi a sallar nafila don haka idan sallar nafila ta samu matsala to za a gyara ta yadda ake gyara sallar farilla wannan haka ne a aka rabu lafiya in akwai karin shiri sai ba don ka ya faƙi yawwa ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya gafarta malam mijina mijina ne ake tura shi mai duguri domin aikin tsaro aka tura shi mai duguri domin aikin tsaro kuma wurin da babu sabis wata rana ya je eriyar da ke da sabis ko da ya kira waya sai yara suka ce mahaifiyarsu ta fita lokacin da ta dawo sai ya ce mata idan ta sake fita ba da izininsa ba to ba a gidansa ba wata rana ya sake kira ta sake kira ba ta samu ba sai ta je kasuwa domin sayan kayan bukata da ya kira ta gaya masa sai ce ba ruwansa shi dai ya gaya mata da yake kasan haka akwai saki biyu da ya yi mata shin ko wannan kalami ya zama saki na uku domin bayan ya dawo ya yi ƙoƙarin neman ta amma ta kiya to wato lokaci maza suke daba su ji daɗi eh suke daba mutumin da baya ga jiha gaba ɗaya kuma ya ce gaba ɗaya an fita ba da izininsa ba sannan yana inda babu sabis to kaga tun farko bai shuka gaskiya ba ni ga mai wannan fatawa idan tana kusa ko na karatu yana kai gare ta ko kuma ɗan saƙon da ta aiko ya kawo takarda a bincike shi me yake nufi da ya ce ba a gidansa ba in ta sake fita ba da izininsa ba ba a gidansa ba da wannan magana tana da ihtimali ko tana ɗauka fuska biyu ko uku ko fiye da haka idan yace saki yake nufi to shi kenan sai ta shiga idda ko ma ta lintafa idda watakila ma ta gama idda yanzu idan yace shi barazana ce yake mata sai ce to ka daina irin wannan barazana sannan ka janye wannan magana mutum na da damar idan ya rata ya saki ya janye wannan abin da ya rataya duk da wasu malamai na ganin sai ka fara rantsuwa wallahi in ki sake zuwa gidan tumba to na sake ki daga baya sai suka shirya da mijin tumba yanzu kuma ga tumba da suke wata tare yan lura in an haifu dole ne tura matar sai ce to na dai jaye wannan furcin da dai babu laifi amma wasu malamai sun ce sai hada da kafarar rantsuwa assalamu alaikum Allah shi kara sani da ikhlasi malam ina da tambaya kamar haka mutum ne mahaifinsa ke wasa da addini na ɗaya sallah baya yi cikin jam'i wata rana kuma sai lokaci ya wuce zai tashi ya yi taimama ya yi wannan ɗan gargajiya ne kenan na biyu tsarki ma sai ya ga dama zai yi domin na sha ganinsa zai yi fitsari a ba da abin kama ruwa ba ni kuma na yi mishi nasifa na kai shi ƙara amma ya ke daina har na kasance akan haka ba ni ganin girmansa kai wata rana ma in muna magana in ta haɗa ni da shi ban san da ni kai mai magana mai zafi ba malam shi ne nake neman mafita Allah ya sa mu dace ai ka riga ka san mafita tunda da kanka ka kawo ƙarar kanka ka san kana da matsala iyaye iyaye ne kuma ko da kafirci suke yi suna shirka kai wuce nan ko da sun jawo ka sun ce ala tilas sai kai kafirci da shirka duk da ka ba idan kai musu rashin ladabi ba amma ba a ce kai musu da'a a wannan abin da suke kiran ka zuwa gare shi kun ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam duk kiraye kirayen da ya ma babansa bai ya abati ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika ya abati la la لا لا تعبد الشيطان يا أبتي ya تعبد ما لا يسمون ya دا بابان سيتاشي كيرانسا بيتي يا بني با بيتي مسا أراغب أنت عن آلاتي يا إبراهيم da zaɓi yana neman ya jawo shiga shirka amma shi ko yana masa cikakken ladabi da biyayya bai bi shiga shirka ba bai fasa masa ladabi ba so daka mahaifinka ko yana wasa da sallah ko yana wasa da tsarki ana so ka nemi hanyoyi na lalama na diplomasiya na siyasa wajen isar da sako zuwa gare shi amma ba a so yi masa bakar magana ko yi masa tsaki ko ka murtuke fuska a'a cikin hikima za ka same shi ka masa nasiha ko ka sami mahaifiyarka ka gaya mata sai masa nasiha ko ka samu wansa ko kaninsa ko babbansa ko babban amininsa ka ce baba don Allah ina da sako zuwa ga mahaifina wallahi ina damuwa da yadda yake wasa da sallah saboda ba ni fatan ranar alkiyama in gane shi cikin wuta kuma duk wanda bai tsare sallah cike ba ta ba wallahi zai shiga wuta to ina ji ma babana tsoro zaka ina son don Allah ka jawo hankalinsa kai masa nasiha a taƙaice yi masa nasiha gare ka wajibi ne kuma abu ne mai kyau amma yi masa rashin ladabi haramun ne sai ka tuba ga Allah ka daina assalamu alaikum Allah ya fara malam imani ilimi da kuma lafiya amin mala a ranar attanin cikin karatun tafsir na ji kana cewa shari'a ba ta yarda mutum ya ɗauki mataki a hannun shi ba malam tabbaya ta nan ita ce ni ne na biyo hanya sai na cimma wata kirista yarinya ya kimanin shekara goma zuwa sha biyu ta duka wani masallaci da aka zagaye da duwatsu tana fitsari ciki nan take na sauka kan mashin na same ta na kwashe ta mari mari biyu kuma na ja kunnanta mana ina su Allah ya min bayani in yi laifi me zai yi zama kafara wannan shi ake cewa kishin addini kuma duk mutumin da za a yi irin wannan izgili da masallaci kishi bai motsa masa ba to baya da imani Malam Abubakar Jibril yana yawan faɗin wata karuwa da ta ga abin nan dan giya yana cewa wai dan masallacin nan ta kwashe shi mari ta ce masallaci kake wasa da shi ita ba karuwa ce amma ta san darajar masallaci ko ba to wannan abin da kai ga dukkan alamu kishi ne motsa maka kuma abin da kai din ma wanda ya dace ne domin ba wai yarinya kirista ba ko dan musulmi ka tarar da yana yana abin nan fitsari a masallaci ya kamata a ce ka ladabtar da shi wannan ta'aziri ne amma dai mari da musulmi da kafiri ba a yadda da mari ba zuwa ga fuska fuska tana da daraja an hana a mare fuskar dan adam don haka ka dan samu yan tsuman giya ka watsa mai ga duwawu maimakon ka mare shi ga fuska ka gane yaro in yi ba daidai ba ana ladabtar da shi irin wannan ladabin amma da a ɗaukan mataki misali a ce kirista ne namiji baligi ya yi fitsari cikin masallaci sai ka ce wannan ya yi ba addinin musulunci izgili za ka sai ka zare bindiga sai ka ɗara ka kashe shi kaga wannan wannan hukunci ne ka ɗauka ka mai da kanka kai ne alƙali kuma kai ne kai ne mai ƙara kai ne mai shari'a sannan kai ne mai shaidu sannan kuma kai ne gwamna mai zartawa yanzu an haƙiƙa da alƙali yanke musu hukunci kano mai kuka ji an yi gwamna ka kai mai sa hannu so abin yana da matakai ne akwai procedure to in kuka ce a ku za ku ɗau mataki ga hannunku kun kama ɓarawa ku kama hannunsa ku gagire to akwai matsala madalla to abin da na faɗa muku shine wata rana idan kana haka kai ma wani zai kamo ka yanke ma hukunci babu shaidu yan yi magana sai ce wallahi zagin manzo Allah yi haka shi ya gama da kai mun kwana akan aya ta ashirin da biyu duk da ke ba mu yi mata wadataccen sharhi ba amma dai mu ci gaba mu je zuwa ga aya ta 23 cikin suratu al-hijri bismillah ar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون نعم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ألتكم مو إن حقيقة والله موني ما سرايا ومكشنا نحيي ونميت موني ما سرايا ومكشنا وانا ذي أنا مغنى درايا يوكما أني مغنى رايا ومكشنا kamata a fara maganar matarwa sannan ai maganar sake rayarwa sai mu ce a kai ne jahili alqur'ani wanda Allah ya ce ne anzalahu bi ilmi ilimi ke cikin sa ubangiji yana so mana nuni zuwa ga mutuwan mu ta farko ta kafin rayuwa ashe ba mu yi lokacin da babu mu ba me sunan wannan <laughs> mutuwa rashi ne babu ko ba ka ba yanzu akwai ka dafa an yi rashinka lokacin da ma kake cikin ciki kana cikin wata rayuwa amma shibhul adam ba ta da bambanci da mutuwa sai sai Allah tabaraka ta'ala ce wa kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ya za ku kafirce mu Allah alhalin ada babu ku sannan ya samar da ku a koma da babu ku ya sake koma samar da ku sannan zuwa gare shi kuke komawa kaga ashe akwai wata rayuwa da ubangiji yake nuni akwai wata mutuwa da ubangiji yake nuni gare ta kafin wannan mutuwar da take gaban mu zaka sai fara ta la nahnu nuhyi wa numitu mu ne muke rayarwa kuma mu ne muke kashewa wa nahnu alwarisun kuma mu ne wanda za su gaji duniya gaba ke daya duk zaman ka na duniya ba abin da ka rage ba ka rage ma duniya komai ba ka zo tsirara zaka koma tsirara duk abin da ka samar da shi a nan za ka karar da shi idan abinci ne nemowa kai kaci to ya bi jikinka ya koma banɗaki ƙarshe wanda ya narke ya bi jikin naka kuma za a mayar da kai makabarta kuma ka narke ƙasa ta koma jaye abinta to me ka rage ma duniya ka zo kawai ka shiga kasa ta ka koma ba abin da ka rage ma duniya duk abin da ka isko nan ka bar shi wa zai gaji abin da za mu bari shine wa nahnu alwarithun Allah ta'ala ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha ka ji bambancin gadon ubangiji da dan adam kai dan adam sai in an mutu kake gado ko me kake gado abinda matacce ya bari to shi Allah da kai da kayanka duk gadon sa ne narithul arda wa man alaiha za mu gaji ƙasa mu gaji wanda ke akanta duk kuma mallakin mu ne don haka za ka koma ga Allah kai kaɗai wayatina farda ya zo mana shi kadai sannan ka zo ma Allah baka da komai abinda kake da shi shine da'ar da kai ma Allah ya tanadi lada ya ajiye maka idan ka yi sabon Allah to minus kake da shi domin kana da zunubi wanda za ingiza ka da shi akai ka wuta qad alimna na minkum Allah ce kun mun san masu rigaya a cikinku walakad alimna almustakhirin mun san masu jinkiri don haka wanda ya mutu da Allah ya san shi wanda yana nan raye yaushe zai mutu Allah ya sani wanda ba a halicce shi ba yaushe za a halicce shi kuma yaushe zai rayu kuma yaushe zai mutu kuma duk Allah ya sani Allah ya san wa yake gaba da wani a mutuwa yanzu mu duk na duk tarkashin mu ba a san wa zai riga mutuwa ba dole dai akwai wanda zai riga mutuwa cikin mu ko wane ne wa zai bi masa wa zai bi masa duk wannan ilimin yana wurin Allah wa ma tadri nafsun ma za kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut abubuwa guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah an ce wani babban malami ya yi mafarki ya ga jibrilu sai ya ce masa mala'ika jibrilu ya ce ya ce wai yaushe ne zan mutu sai ya masa haka wanda ya farka sai hankalinsa ya tashi ya ce ah, shi wai kwana biyar ne ko sati biyar ko wata biyar ko shekara biyar kafin hantsi ya fara ramewa karkata ta fara kama jikinsa hankalinsa na tashi sai ya je wurin wani malamin fassara mafarki ya ce mala wallahi wani abu ya fi hankali ya ce min ya ce la jibrilu ne gani na ce yaushe da mutu sai ya mini haka to ni na rasa shi wai wata biyar kali ko kwana biyar ko shekara biyar sai ce ai ce maka yi wannan na cikin abubuwa biyar da Allah kaɗai ya san su sai hankalin في dawo إن الله عنده علم الساعة وينزل yunzilu ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وشين الله يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين أما ما لم يسنا ده فسروا لي دبن بند قولنا آية أكما مستقدمين أنا أنا نفن ما سوى قباتا أو رسالة Allah ya san su wane ne da an kira sallah suna masallaci munan fa jama'a muna neman wanda in an kira sallah zai shi ya so masallaci ne yanzu a kasashen musulunci yanzu misali a irin saudiya lokacin da za a kira sallah ko da tuni suna masallaci ba ni mamakin su wani lokaci ga ci gaban da aka samu domin tun suna ordinary masallaci yanzu da star star ake yakin masallatansu akwai three star mosque akwai five star mosque akwai seven star yadda ka san hotel ana rankin din su ko haka yanzu suna da seven star masjid to kaga irin wannan masallaci tun kafin kira sallah zaka ji shauƙin ka isa in ka taka kafin din wani laushi ga AC ko ina yakan kama ga ƙanshin turare ka zo ka samu wuri ka zauna har da majingini ke akwai Allah a sahun sahun sunawar ko ina duk masallaci a Saudiya suna da majingini a sahun farko sannan akwai kujeri ko ina irin wannan yan ƙanana masu kyau na alfarma wanda mutum in ya zo masallaci kafin lokacin sallah zai ɗauka ya koma gefe ya zauna ya karatun ƙur'ani da sauransu ba ku mutunta masallaci yadda ake mutunta su a can saboda haka ba ku karfafa wanda zai zo ya zauna ya jira sallah masallaci unguwar mu yanzu in ka zo da azhar in ba irin yau da akwai dan sanyi ba to ba ka iya shiga ciki ka jira liman sai dai ka tsaya daga waje kana tsaye har liman ya iso saboda tsaban zafi to ubangiji ya san su wane ne ke zuwa su jira sallah su wane ne ke zuwa su sabu sahun farko wala kad alimna almustakhirin kuma ubangiji ya san su wane ne sai an tada sallah za su fito da gidajen su ashe kenan ranar alkiyama ya kake zato matsayin su zai zama daya a fanajalul musulmi da kalmujirmin ma lakum kaifa takum ba zai yi ba to haka duk sauran ayyukan alkhairi idan an kira zuwa ga jihadi akwai wanda da ya ji hayya alal jihad wani ma da ya ji ana hayya alal jihad kakkaɗa hannunsa ya ga abinci bai wanke hannun ba haka hannunsa da sauran da kufan miya ya sami shahada wani yana cin da dino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira ga ya yace wallahi na ji kamshin aljanna bayan dutsen Uhud yace don haka in na tsaya cinye wannan dabino rayuwar ta yi tsawo ya watsi da shi ya je ya kutsa ya kundumbala ya karman je ya fada fagen jihadi ya kashe har aka kashe shi to Allah ya san waɗanda kuma aka ce hayi aljihar za su ce mm, mm. ya ce amarya ɗauko min babban bargon nan in tattaki sai gari ya waye in shawara in yi nazari gwargwadon aikin ka gwargwadon ladaka lokacin da aka je yakin mu'ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kwamandoji guda uku ya sa ja'far dan bakwansa wan ali da abi talib ce kai ne komanda na ɗaya. ya ce idan an kashe ja'far to zaid ibn harisa maulan manzon Allah ku duba yadda nasa yake ɗauko ya tura wurin jihadi ba kamar wasu ba da in suka ce a yi bala sai su ta tura ɗiyan jama'a ɗiyan suna baya ko ba haka ba ɗiyan suna jamus suna ingila suna lebanon suna karatu to ran da kaddara ta taya sai a fara da ɗiyan sai su da suna kame kame ka gane jafar sai zaidu sai waye sai abdullahi ibn rawaha haka suka je wurin yaki. manzo Allah sallallahu alaihi yana bada labarin shi yana Madina Jibril ya sanar da shi yace taqaddama Ja'far fa qutil thumma akhadha ar-rayat Zaid fa qutil thumma amsaka biha Abdullah ibn Rawaha to akwai ruwaya malamai suna da nazari akan tabbin ruwayan tarihi ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aituhum ala asirratin min zahabin fil janna wa qad zuwarra sariru abdullahi ibn rawahata an sahibai na gansu akan gadajen zinari su uku a cikin aljanna amma gadon abdullahi ibn rawaha ya kasa cin gadon Ja'far da Zaidu saboda me saboda lokacin da aka kashe Ja'far Zaidu da gudu ya sharɗi tuta lokacin da aka kashe Zaidu abdullahi bin rawaha sai da gaban sai faɗi sai da jim hankalin sai tashi sannan zabura tutan bata kai kasa bai dauke ta akan wannan dan jinkiri da aka samu na rabin sakan sai ya zama matsayinsa aljanna bai kai matsayin yan uwansa guda biyu ba faman ya'mal dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran don kasancewa ma'aunin ubangiji wato sensitivity din sa yayi yawa ma'aunin zinari bai kai sensitivity bai kai jin nauyi irin ma'aunin wurin ubangiji ba za ka da da idonka ka kyalla ka yi alkhairi za a rubuta haka in ka kyalla ka yi gulma kuma za a rubuta kuma alkiyama za ka gan shi sai Allah ya ce ni وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ashe tsinke kadai cikon waccan magana ne wa ربك هو huwa كما kuma shi ne mai tayar da su da masu gabata ga alkhairi da masu ونيازو ja da baya wani ya zo majalisar manzo Allah sallallahu alaihi sai ya shiga ya zauna wani da ya zo ya ga duk an cika wuri sai ya juya kawai ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya gabato Allah ya jawo shi wancan kuma ya yi jinkiri ya tafi Allah ya bashi baya to duk gaba su Allah zai tada su innahu hakimun alim Allah bai cikakkiyar gwaninta ne kuma mai cikakken sani wala qad khalaqnal insan wala qad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu قبل من نار السموم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال Allah ya ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam daga busasshiyar ƙasa ubangiji tabaraka ta'ala da hannunsa ya halicci annabi adam ƙasan nan ubangiji ne mulmula ta aje ta ta bushe sai ce min hama'in masnu mun halicce shi daga wato abin nan laka ko yumbu wanda ya canza ya yi wari saboda dadewa da Allah ta'ala ya suranta gangar jikin Adamu sai ya jingine ta ya barta laka ce ta yi ɗoyi ta bushe ka san asalinka ya kai bil adama laka ce mai ɗoyi in ji Allah masnu wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu shi ko iblis shine uban aljannu tun gabanin haka mun halicce shi daga wuta min naris samum daga wuta mai tsananin zaɓarɓaka saboda haka da shaidan da adamu jinsin halitta su daban-daban ne wanne aka fara halitta a su iblis shi yasa da aka halitta adamu sai kafirci sai ga an masa kishiya sai Allah ya ce mi qala rabbuka lil mala'ikati إن خالق بشرا من صلصال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون manzo Allah ka ambata ma mutane lokacin da ubangijinka yake ce ma mala'iku ina shirin halittar bashar mutum min salsalin min hamayin masnun daga ƙasa busasshiya da laka wacce ta canza ta yi wari fa idza sawaito idan na daidaita halittarsa aka fidda masa hannaye aka tsaga kafafu aka fidda kunnuwa aka yanka idanu aka yi kafar hanci aka tsaga baki duk daga laka Allah ya fitar da waɗannan wa nafakhtu fihi min ruhi to a lokacin ne zan yi busa masa daga ruhina zan jefa masa rai fa qa'u lahu sajidin da zarar rai ya gudana cikin gangar jikinsa kun yana motsi ya fara tafiya na lahu sajidin umarni na gare ku kuma la'iku shine ku surme ku yi masa sajada to anan akwai al-ijaz bil hafsi domin Allah ya ce inni khaliqun nan gaba zan halitta sai ce fa'ida sauwaitu idan na halitta shi na daidaita shi na busa masa rai to ku yi masa sajada kaga kenan fa khalaqahu Allah min salsalin min hama'in masnun thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fa sajada al mala'ikatu kaga duk wannan jumloli an goge su saboda kana fahimtar su fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku gabaki daya suka yi sajada ajma'in su ba abin da ya rage su illa iblisa sai dan shi kam aba ya kiya an kuna ma'a sajidin bai zama cikin masu yin sajada ba yayi ibadi shi ne ka abu a wasu wuraren Allah ya illa iblisa takbara ابليس جرمان كيي بين سجدا ونولي الله حدا سوغا بايتي الا ابليس ابا واستكبر يا كيا كما ياي تورين كي من ايه تورين كي كواي انا خير منه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبنجي بكيري ديما يا ذاك تي وتاتا ولا كاس جودا شي ياي كريدا wuta in tana zaɓarɓaka tana tashi wato kamar wani yanayi ne mai nuna daraja da ɗaukaka gare ta ita kuma laka wani sandararren abu ne a jeye wanda sai a take ta mahauci sau da sai ce asali na ya ce asalinsa kunga inda ban da wauta ubangijin da ya yi ka ya yi shi shi za ka faɗa ma wanda ya fi wani inga girman ka kenan shi yasa aka ce zunubi na farko da aka saba ma Allah da shi a tarihin halitta shine girman kai in kana da girman kai kabon bala'i ya cin maka to kuma iblisu kuskuren lissafi ne yi ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yake zamu tabbatar ma iblisu ta fuskoki arba'in cewa mun fi shi daraja cewa kakanmu ya fi shi matsayi da daraja haka ko ka san shi daman ba abin sa bashin hujja duk wani malamin suna da kaji yana sakin hujjoji ka tabbata dan makarantar ibn qayyim shi ko ibn qayyim ba a mamaki don dan makarantar ibn taymiya ibn qayyim da yana magana da masu inkari istiwa yake za mu ba ku hujja dubu kai tsammanin kake almara ce yake amma wasa wasa wasa wasa sai gashi hujja ta ɗari uku da hujja ta ɗari da goma hujja sai da ya bada hujja dubu akan istiwa'i akan tabbatar da Allah da sama saboda haka duk mai son sa'ada ta ilimi wala ya ne littattafan ibn qayyim hujja to haka ibn qayyim ya dingi kawo hujjoji na cewa laka ta fi wuta daraja da matsayi ni ba ni da irin eh, kuzari da himmar da kila zan zube muku abin da ya faɗa amma ku koma ga ilamul muwaqqi'ina rabbil alamin da miftahu daris sa'ada na shi ku ga abubuwan da ya faɗa alhasil ubangiji ya fifita adam akan iblis أما إبليس يأتي شي بي فو فو شي يافي إبليس يافي هذا درجة قال يا إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون وانه كنت أكين قال فاخرج منها فإنك رجيم بل دوانا فاق وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال يا إبليس الله يكراشي ده سننسا يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين me yasa baka kasance tare da masu yin sajada ba nan za ku gane lam alif ana shigar da ita ana fitar da ita cikin magana malaka alla takuna min sajidi akwai aya ma mana aka Allah tasjuda iz amartu akwai ayar ma mana aka an tasjuda to wannan ita ce alal jadda duk la la anan kari wannan shi imam al-qurtubi yake kira sila mun ce muku in ba ga magana Allah bane za a ce za'id to magana Allah qurtubi ya koya mana cewa ladabi ne Allah kar mu ce za'id babu qali cikin magana Allah saboda ba a samun shara cikin magana Allah amma kai dan adam ana samu samun shara cikin maganar ka yace me ya hana ka قال لم أكن لأسجد لبشر خبر إرنا بي ومتون سجدا خلقته من صلصال من حمأ مسنون كيف ne kai shi ka san abin da kai shi da gare shi laka ce doyi take nan nake wuce ina ganin ta sannan ka tuni masa jara haba ubangiji qala fakhruj minha shi yasa duk wannan ka ce mishi shedani to an gama da shi an bata mai al'amari ala fakhruj minha Allah sai yanke hukunci yace ka fita daga cikin ni'imar aljanna fa innaka rajim kai jefaffe ne a ɗaya ayar Allah ce kala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin Allah ce ka sauko in ga shi aljanna sama take don haka ayyo ƙasa da shi ashe kowa kai ƙasa da shi ka zuban mai da daraja <laughs> to ga gani qala fahbit minha Allah ce sauko daga cikin ta fa ma yakunu laka an takabbar bai yiwa a barka ciki kana girman kai aljanna ba gidan yan girman kai bace ka fito kenan baka saki komawa innaka min as-saghirin kana cikin wulakantattu kaskantattu Allah ya ɗebe ma albarka shine anan Allah ce fa innaka rajim kai jefaffe ne wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma la'anta Allah ta tabbatar gare ka har zuwa ranar sakamako kun ga kenan daga nan ya nuna Allah bai da niyya yayin rahama ga shaitan tunda yace allana ila yawmiddin kalmar la'anta abinda take nufi at-tard al-ib'ad nisanta ka nisanci rahamar Allah daga nan ku har ranar da za a yi tashin kiyama shi yasa ba a son la'antar dan adam musulmi da kafiri wanda zaka la'anta ne wanda Allah ya la'ance shi sannan kana iya la'anta amatan ka ce la'anatullahi ala alkazibin la'anatullahi ala zalimin la'ana Allahu rashi wal murtashi la'ana Allahu akilan riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai duk kana iya wannan amma ka ce alhaji wani Allah ya shi ba a yi ka kama sunan mutum kowane iri ne musulmi ko kafiri ka la'ance shi ba a yi domin la'anta na nufin kada ya tuba la'anta na nufin kada ya gamu da rahmar Allah ya dawo musulunci la'anta na nufin cewa har abada ya tabbata a cikin ɗimuwa da bata amma in ya mutu akan kafirci ta tabbata kan kafirci ya mutu shi kenan la'anta ta tabbata ana iya faɗanta lokacin da Allah ya yanke wannan hukunci akwai dama ga iblis ya yi addu'a akwai dama ya roƙi Allah to amma bai kyautata amfani da wannan damar ba ku bari ku ji abin da ya Allah قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون شيء تأبنجي إنا روكوها الفرما قد الله يتي بسم الله yace anzirni ila ba'su ubangiji kai mani jinkiri daga nan har zuwa rar da za a tare bil adama a lokacin fa adamu shi kadai ke sai matarsa amma yana da masaniya daga abin da Allah ya sanar da shi cewa adam zai yi zuri'a mai ɗimbin yawa zai kai ma lokaci guda akwai ɗan adam miliyan dubu uku a doron ƙasa wasu na mutuwa na haihuwa wasu sai ce to ubangiji alwarma guda nake roƙo ni a yi mini jinkiri a yi mini ɗahiri a bar ni daga nan har zuwa ranar tashi kiyama din ya zan ba zan mutu ba kaga kenan cikin dabaru yana so ya tsallake mutuwa domin ila din ila yawmi yub'athun kenan har mu mutu shi yana nan har da za a tada mu shi yana nan sannan ya sade tare da mu qala fa ka minal munzarin Allah ce an karbi ka an maka jinkiri an saka cikin wanda za a wa jinkiri amma ila yaumil waqtil ma'lum zuwa lokaci sananne ba zuwa yaumi ba a sona ba don haka shedan ma zai mutu amma yaushe bayan Allah cika masa alƙawarin sa ya kai ƙarshen mu sai ya gama ganin dan adam na ƙarshe gaba ɗaya ya mutu sana ta kai ma iblisu ka mutu shi yasa kullu nafsin zaiqatul maut ba yadda zai dole ne mu to yanzu an amsa addu'ar da kai me kake nufi قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال ربي اتشت يا أبنجدي أبن نيما ينزي يا سامو بما أغويتني سبو دليل بتدني إن دكي لا إله إلا الله يو شاء الله بتدكي umarni aka baka kai girman kai kace ba kai sannan kuma kace Allah ya bashe ka don haka mai ahlari yake cewa wala yaqulu mutum bai ce a ni bari nake sai Allah ya shirya da ni kai za ka hawan tafarkin shirya sai Allah ya taimake ka haka ita ma bata kai za ka badda kanka sannan ka dawo ka ce Allah ya badda kai yace to la uzayyinanna lahum fil ardi tunda ka bashe ni wallahi ni ko sai na badda su zan kawata masu barna a cikin ƙasa la uzayyinanna lahum ina shirin kawata musu duniya in sa su dauke ta da lahira in kawata musu sabo in gwada musu yafi daɗi akan aikin lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bil shahawat aljanna an kewaye ta an lullube ta da ababen da ba su da daɗi ita kuma wuta an lullube ta an kewaye ta da abubuwan jin daɗi duk shaidan ne sai ta kawata maka jin daɗi ya ta kawata maka duniya ya ta kawata maka sako da zunubi aikin lada kuma sai ya nuna maka wahalar shi ka je wurin tafsiri shi ka je masallaci ɗauki kuɗi ka yi sadaka ka sada zumunta faɗi kalmar alheri ɗan sai ya ta samu sa'aka to akwai lokuta uku waɗanda babu sadda ɗan yake samun sa'ad ɗan adam kamar su babba daga cikinsu shine idan ya fusata shi za ka ce in ka fusata kama bakinka kai shiru don haka idan ka fusata shi ɗan sai ya tako daga kanka ya sassauto yanzu sai hura hancin shi yasa ga mutum yana wani huci ko ba haka ba jijiyoyinsa duk sun mimike yana wallahi tallahi ni yanzu kamar ni mai girma ni mai girma kai din yau shi kai wani girma mai girma ni aka tabawa ka san ko wane ne ni wani irin wannan balarabi ne a tadri man ana yace na'am a'rifuka jayyidan awwaluka nutfatun kabira وآخرك جيفة مذرة وأنت بين جنبيك تحمل العذرة أنت لا سنكوها هيك منا كان أصلي يقول روان كذنتانا أنك زبا مؤكا تاهيك كان كرشيكما تتكن غواني ذا هذا أي yace nan tsakani kuma tutuna a cikin jikinka ya faɗi ƙarya to wanda haka wai ka tawaye da mutane girman kai mun yi wani ban san wani shaidari da ya rubuta wata kalma ba a aban daki na ɗalibai a madina hannabar jami'an madina wannan rubutu yana nan ban daki kana shiga sai ka tsugunna sai ga gabanka an rubuta cewa waiwaya bayanka <laughs> in ga waya sai ka rubuta diba damanka in ka dima sai ka duba hagunka sai can hagu sai aka rubuta duba ka sannan ka ce yanzu wanda a haka ya kamata ya girman kai <laughs> wa'azi ne ce to wala ugu yanahum ajrin wala duk sai na halaka su gaba daya illa min humul mukhlasai sai dai zababbun ka waɗanda ka ba su imani ka ba su tsoron Allah ka sanya su wato a wani matsayi da wani labal wanda ban iya kai gare su ba haka ajama banul bashar gabaki ɗaya shida ya yi rantsuwa zai batar da mu amma kuma ya keɓe al-mukhlasina minna a wata kira al masu yi don Allah kaga shi in kana yi don Allah to zaka iya rinjaye shi dan qala hadha siratun alayya mustaqim Allah ta a wannan ita ce mai kakkiyar hanya ta inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su suwaye bayan Allah mun gaya muku inda duk Allah ke ibad to yana magana ga na kwarai ne masu dama masu kokari masu bauta Allah ce laysa laka alayhi sultan baka da iko akan su illa man ittabaka min al-ghawil sai dai wanda ya ga dama ya bika daga cikin halakakku wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in Allah ce kuma jahannama ita ce makomar su gabaki daya ita ce matattararsu da kai da su a ci abwab tana da kofa bakwai kowace kofa tana ƙasa da wata likulli babin um minhum juz'un maqsum kowace kofa daga cikin kofofin wuta to akwai wani yanki nasu na su mabiyan iblis waɗanda aka ware wannan kofa wanda Allah ce fa kubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un duk rundunar iblis gaba daya ta aljannu da ta mutane kowa na da kofar da zai shiga don haka akwai kofar bazinata akwai kofar yan luwaɗi da yan maɗigo akwai kofar azalumai, akwai kofar makaryata akwai kofar kowane kowace barna gurgur da barna sai ce kaza da don haka list ne kowa da irin kofar da ake jefa shi a cikinta ta jahannama kuma wata kofa ta fi wata bala'i to da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi hadarin da mabiyan iblis suke ciki to sai kuma ya faɗi matsayin waɗanda suka sukuce daga fitinan iblis suka samu sa'a suka zama su tsoron Allah إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إخوانا على سرر متقابلين نعم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون حقيقة ما تصور المتقين ما سونا المتقين ما سكوتي مشيئا المتقين ما سؤال أدبية الله في جنات وعيون suna cikin gidajen aljanna da mare-mari na ruwa na ni'ima da jin daɗi uyun mare-mari kenan akwai marmaron zuma akwai marmaron madara akwai marmaron juice akwai marmaron ruwa akwai marmaron ma'i komi akwai marmaronsa na ni'ima da jin daɗi cikin aljanna udhuluha Allah ce ku shiga cikinta umarni ake bamu mu shiga bisalam ku shiga cikin aminci babu gwamatsu babu gogoriyo babu wahala ba irin kofofin wuta da sai an jujjuye mutum an yi majaujawa a wurga shi cikin dubu su shiga lokaci guda ba udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci wani eh, ya karanci qur'ani da kansa bi jawrin malami ce urkuluwa bi sulla sai ku shiga da kwaranga da tsani <laughs> bi salam kusa da ba wasali ba shadda ba igo shi yasa magabata duk wanda muka samu ladan karatun qur'ani sai sun fi mu saboda ba mu da wahala ko ba haka ba amma su cikin wahala haka suka bi sai dai ka je malami ya lakanta maka udkhuluha bi salamin aminin ku shiga cikin aljanna cikin aminci kuna amintattu ga salama jin daɗi sannan ga aminci babu tsoro babu tashin hankali sannan shiga ce ba tabbaciya babu maganar fita laifin daɗin duniya shine me in gida ka fara gini duk marhalar da ka kai sai ka ce Allah ka gwada min na kammala ko ba haka ba to wani sai ya gama ya yi falata ya yi komai ashe ba kan sai ba wani zai shiga wani ya shiga ashe rabonsa sati uku ko wata uku ko shekara uku mai rabo shine wanda ya kera isasshen gida lafiye ya shekara talatin a ciki amma duk gidan da ka zo ka sallama mai shi ya fito ka dawo bayan shekara talatin yana da waya zan shi ne zai fitowa ko yana nan sai dai a ce duba can bayan gida can lungu karkashin ita sai yana ta aime shi hida ka isko shi can don bai hitowa to babban ni'ima aljanna babban daɗinta shine cewa ba a fitowa in an shiga an shiga kenan kuma a cikinta la ya fiha na sabon a cikinta babu wahala wani za'ana haka ne wani za'ana ma fi sudurihim min Allah ya ce kuma daga cikin ni'imar da zamu baku aljanna shine za mu cire duk wata damuwa da ke cikin zukatanku game da juna mutumin da kun kai kasayyan mata da shi a nan duniya wataƙila za a yi shekaru in ya kare kai baka mance da shi ba mutumin da kuka yi takarar siyasa ya kada kai ka sha kaye ka kashe manyan kuɗi ka yi tsaye ka yi babatu ka yi farfaganda ka shiga gidan rediyo ka ce za ka kai shi kurkuku ka abubuwa iri iri sai ya zo sai ka da kai a nan dai duniya kana manta da shi akwai wahala to wannan zuwa ya yi yan fashi ne suka zo suka shiga gidanka yara area boys na unguwa suka shiga gidanka suka yi maka sata suka yi mai 'ya'yanka fyaɗe dole kana manta da su to haka za ku rinka lissafa criminals iri iri a duniya waɗanda ba a iya manta da su to duk wanda aka rabon shiga cikin aljanna idan ba a cire wannan damuwar daga rayuwar shi ba to wannan zai gurbata masa jin daɗi saboda haka kuna shiga da shan ruwan alkausara tafkin banzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a wanke duk damuwar da a cikin zuciyarku da haka mutumin da kan mutu ya aure ka shi babban aminin ka ne a cikin aljanna ikhwana kun zama abokai ala sururin mutakabilin kuna kan gadaje kuna fuskantar juna kuna ziyartar juna za ka je gidansa ba batarka ita ce uwar gidanka uwar duk yayanka kan mutu kabbarta wani yanzu ya aure ta amma kuma ka kawo masa ziyara a gidanta da shi da ita amma ko misƙalin zarafin ba ka jin damuwa a lokacin ka yi mata kallo a matsayin matarka a matsayin mata abokinka kamar mata makwacinka kake ganin ta saboda an cire waccan damuwar duk da makaranta akwai wani mari zai maka a school secondary school baka manta shi haka mutum akwai wannan ko babu wani ma malami bulalar damko zai sa ya watse ma kunne sai ya yi jini ina faɗa wasu abubuwa ne da sun faru ila kana firamare wan kotu ba kamancewa ko ka yafe ba kamanta ko lokacin da buhari ya fito ya ce i forgive but i cannot forget so zai raje he, he has forgiven and forgotten ya yafe ya manta haka muke fata yanzu to akwai abubuwan da zaka iya forgiving amma baka iya forgotten kana kana yafi amma baka mantawa duk wanda aka sasanta wasu makiya a duniya akwai abin da ba su mantawa to in an shiga alkiyama sai Allah ya mantar da wannan sai za abin taɗi sai ana tafa hannayen juna ana taɗi ka tun lokacin da aka yi kaza aka yi kaza amma wallahi ka kwari to duk dai mun shigo da to ai mun yi arziki mun ku ana dariya ana raha kuma ta wuce Allah ce la ya masu fiya nasabun a cikin aljanna wahala ba ta shakuwarsu dan aljanna bai wahala dan aljanna bai aiki dan aljanna duk da abincin da zai dafa za a dafa ba shi zai dafa shi ba in yana son abinci da fafe da fafe zai gan shi duk da kicin babu cikin aljanna bale a ce an ɓata lokacin dafuwa dafaffen abinci in an buƙace shi dafaffe yake zuwa gyararre gyararre yake zuwa idan ka buƙaci abin sha kawai haka za ka yi ka miƙa hannunka kofi ya shigo da irin nau'in abin shan da kake so in ka sha kamshin tukuri zai fara saukan maka ni'ima kafin ɗanɗano ya je ga bakinka idan ka ajiye kofin zai bace zai ko sama ko ƙasa saboda kada ƙazanta ta zuba a inda kake babu ƙazanta jama'a babu majina babu zubar da yawu babu fitsari bale ba haya ba a irin baccin nan da ake ba a yi kwamsa ana bacci amma baccin sauki gajiyar duniya kawai ake yi ƙailula لا على قيلولة بقى قال رميناها لا عم تشوف قيلولة بشيء من القرآن أه وهم آه، هم قائلون كنا الدنيا قائلون الدنيا كان جي على رمان كاغا شكرا da yawa muna fassara Qur'an da kai ayar nan ta bace ma ka rinka rikewa hmm wai har kamar eh ashabul jannati yawma idin khairun مستقرا التي هو أحسن مكيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا إن الجنة أرنا سنفي قوة مذوني ميلادي سنو أحسن مكيلا سنفي قوة نئمر بتشغرانا لك إذا مك شكا بتشي شكرا إري بي بيني كو زاوي متأوهوتا مصوكي كجيا سنة أتاشا تقوى نئمة با أتاشا بس Allah ka azurta mu shiga aljanna kai labarin aljanna bai da daɗin tsayawa Allah ya ce wa ma hum minha bi mukhrajin yan aljanna ba a fidda su daga cikinta to wannan ita ce babban ni'imar cewa daɗin ba zai kare ba kuma gaba yake promotion ake samu idan ka san ma'aikaci a duniya shekara da sai an ƙara masa step ko daga baya ƙara masa grade level to haka yan aljanna mataki mataki ake ƙara musu irin ni'imar da yan aljanna ta bakwai suke ciki baɗi yan aljanna ta shidda sun shige ta yan aljanna ta bakwai sun daɗe da bata baya irin ni'imar da yan aljanna ta biyu suke ciki baɗi yan aljanna ta ɗaya za su haunan su ko tuni sun haura sun yi gaba so da haka kullum promo ake samu promotion ake yi gaba ake yi ni'ima karuwa take yi babu ja da baya sannan duk gidan aljanna da ka shiga za ka babu iri ne sai ka ga na gaba da shi sannan ka gane lalle wani ya fi wani za ka mu yawaita aikin alkhairi mu yi tanafusi a ciki kada ka yadda a kware ka duk lokacin da kaga wani yayi sadaka yi maza kai sadaka irin tasa duk lokacin da kaga wani ya sauki qur'ani yi sauri ka sauki qur'ani yadda ya sauki duk aikin alkhairin da kaga wani yana yi zaburi ka cin mashi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun anan ya kamata mu kwana domin za mu tashi kan wata gaba babba Allah muke roƙo ya mana gafara ya rufe asirin mu ya samu gama da duniya lafiya ya yalwata arzikin mu a duniya ya yalwata arzikinmu a lahira ya yi albarka ga zuri'anmu ya yi albarka ga 'ya'yanmu ya sanya albarka ga batasanmu ya taimaki malamanmu da shugabanninmu ya sa mu cika da kalmar shahada ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم sun ce idan mun gama addu'a ku dan sake saurarawa kamar yadda muka yi jiya rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا آمنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين